الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وكل لا يستوي ويستوي أمري وأعبد رسول من الله يقوم قومي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الدين يوم الثلاثة أجل يوم الكعبان ذكر التسبيح إلى رسول الله فإن الله محمد صلى الله عليه وسلم يتوفى الظالمين وجهه إلى أبي داود والمؤمنين مكاتبه إلى أبي يبقى أنها مذيع درس منه رغم درس منه أو أن الإسلام يعبد عن الله جل وعلا فضائله آياته أحكامه وقيامه هذه ما لدي محمد جميل الدين إلا وأنه kuke karanta a wannan masallaci ne a wata alfiya da ke rumi da ganin albarka wannan shi ne da su na hudu cikin yadda ana da kuma da yake ya fi da talatin da biyu al'ayyarun da shi ya haɗu kuma kwanaki da aka haka mutane da alfiya wanda ya gani ya kuma samu yada ya hajji a wannan rana ma'ana da ya fi da wani na ɗaya yau da kare ana ciki zama da zama da gaba kura azumin farfa da ake da kowa a jiki ba a rage da wasu kura da ciki da wata da yawa da wasu yankin da yawa ma'ana da na haramun da yawa kin wanda wanda ake yi ya zama da abubuwa da ne ka da zuwa da da ajiyi wannan suna da wuri sai ya dawo da iya يقولون عن ذلك كبر الوجود ومن امر عندنا ذلك انما لا الله او اليه الموت او لا غير لو من كان ثم غيره من الله فلا يجوز ما كان تسمي كان يقول Thank you. ဝိဒယသာဝတိတိကိုဘာလဲဒီမှာဘုရားအားရှိလို့သူတို့သိကြတယ်ဘောအဲ့ဒီကြတယ်သူတို့ကဒီလားတော့အမှန်တူရဲ့ဒီနေတာဘုရားအမှန ်တရားသူတို့ကဘုရားအတ္တကအဘုရားသာဝတ္တသူတို့အမောတိကေရအလားတူရောပြေရတဲ့ဘောဘောနော် zai yi aiki da shi ga wata mawai da masa da wajen sana da kawai ya fara fiye da kasa ba zai zama saboda wasu da yana wani ya kara musu da yake ina zai yi wani wayannan guda biyu wayannan da suka guda biyu na harin guda da ta zama a yau da zama an guda biyu a nan sai ya yi da ta tabbata a kai shi ya yi a halittu yau ku da ya kuri da ya yi za ta karamar كلا أولئك أولئك بينهم طبعا منهم والآخر يوم يعودون به سيكون في يومنا كل كل يوم أي كل كل يوم رواه من أي أي من القرآن وسلم نجم أيام الدين حتى ينام ونشكر من نبينا الله وعلى ما كلا وأخذ من يوم الأنبياء أيام الدين وسلم ranar duk da shi da ya ta amurna a ranar yi ba na kasar da yin yau da yi ba duk yana da yin ba da yi wani kasari a yawon shi ne ma da yake wajen ajiyar ka ta ce yi wata ne wata ne ta da ya ce wata ce ta ka da ya ba ba da wata ne ya ba da ba da wasu na ajiyar da ya ne ma da wata ajiyar da ya yi wani ba da in ma da yi wa wata akara da ya ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਜਾਨੂੰ ਬਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਬਾਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਤੇ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੂੰ ਬਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਨਤ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਸੰਗੀਆ ਆਨੀਆ wato yamma in ka yi na kawai na yi na wani da ya da ya ke yi to shi ne yi na wajen wajen yini wani ya yi a cikin gida wanda ai maganar da ake da gida ne da su ba ta yi da al'amuri ne da wasu da a wasu kawai wani yau da mutane a kan yi ma da al'amuri wanda ya yi da gida da ya yi da mutane da kuma wanda ya yi da gida saboda a yi wa masu da mutum ne da su da ya kuma lokuta ne da za su ke yi kuma a nan wannan ba su yi da wani da wani da wani da wani da wani da wani soyayya wato nasi ya nuna ya shafi gaba daya daidai wanda ne da aka yi shari da shiya ba kai ba aka da kudin da ya da ya da Abdullahi ne ko da ba rabbi Allah annabi ya ce Abdullahi ko da ba ana kara wa da jinna da dina da kudi yana cewa Allah ta kuma wani da ya ta yi to amma da ba da duniya da ba ne fa ina ayyar qadri wa nuri wa nuri la ya'lamu rana kuɗi da shi da jiha da afirka kasa da yi wani baya da yi su a tsarau wani sassa ya ta zane na cikin al'ummar mai rayuwa da muke da jisa a yadda zuwa da zai ya fi an lebar sai mahaifaci a bayan mahaifaci da mutum abu tsari gari kirani shi ma ka gari da ya lalle da hanyar hakan da zama da yawa yana da lokuta da suka hau ko kuma da rago da ne yau da ne shi ba da ne da mai tsari a hannun na ba to ana samun wani yake rufi kuma ba da ba ku kanta ina da zai ne ya wuce ba da ne ba amma kuma da yake rayu da ta farko yi wani ne ya ka wani ya wuce wannan ana yi wani ne إن الله يوصل يوصل بالجلال والجمال على الجلال الأول بالجلال الأول جمال الأول كذا ما اليوم اليوم جلال الأول يوم الأول لا تبارك الله جمال الأول وانا في يوم الأول أما على يوم الأول سيدنا إبراهيم يجمع سيدنا إبراهيم على يوم الأول wanda shi da zai ce na uku a yi ramar da ya wani ba lokacin da wani ne al'ada ko ne ke yi mana sun zama mana mai da ke yi wa mana wani abin da ta da kuma ya yi da mu alzuci ya wani ko ya da da ba za ka gobe da shi ba ko shi ne na magana da ta hada da mana da zuwa wata kuma يجب إيجاد الجوع لا يجب على العالم لا إطلاق الحكاية الجوع والعلم يعني أقول ما في العالم وأن يوم يوم عكس من هيو فيما لقوله صلى الله عليه وسلم في حق المرأة ثم بدأ تبع عكاها في المسجد عليها إذا آبت لم تجد ولا في كم idan tana da ana ba ka gani ba ta sanna ko ba ta hannu ba ta yi da mai kudani ne wata hadisi ne ko ko da ta je ne ba cewa mata wato suna da tawaya a jini to je wannan shi ne tawaya a jini na ta ta tsaki wani a jini suna da karancin hankali da kuma a jini shi ka Allah ya ce namijin zama jagora a kan domin idan da mata ce gani da rasa ma'auri ba da ba a nuna da ba a rasa ba babu don wala wani lokacin dan yi yin abu da ke da shi da shi yi kuma da da ta ba Dole da haka shi za a da ba da nuna saboda da ya rika ba a nuna wani shaida ba ta ce yin sauran biyu ya ce yi da shi أن الذين يجدهما والذين يجدهما أن يجدهما الإيك والعيك في الأرض Mutum da haka wannan shi ne. Sai da su وقد انعقد الاجماع على مساجد يوم الحائض والنفقة اجماع الجاه an yi imani yana cikin zurfin shari'a game da su cewa primary zurfin shari'a cewa idan idan wato duk wanda take mai al'ada da mai jin haihuwa an yi imani ina kada da ima an kula imani a kan lalacewa in ma suke yi ba na wani kawai da wani sai a duk da ranar gobe yau ce ranar ba ta duwar ba da juma'a Dios me dio probar de obra, de llevar su potencialidad a mínimo. Ahora poco poco algunas hay que llevar poco y llevar poco. Bueno, ya que mañana un sumado, voy a un poco a un poco a un yanzu ba da zai ce ba ya so ita ko da ta ba da zai ku da wani ce ba zai ce ba ya so amma ba da su ku da wani ya ba da ba ba wani ne ce da wani ko ba ta da ba wanda ya yi wa a cikin wani abu da ya da ya zarge laraba a zuwa sa wani aura duwar da ta suka da yawa ba wanda ya ke da shi wani kwanzu bai da laraba ba da wasu haikuwar da ta duwar ba wanda ya in kuma a nan an da abu da ya zoye wani kwanzu ba a kuma da kai da talatin ne haka annabi in ya kuma yawa a zai zuwa ai ba kowa ne da ke yi ba kowa ne ko da aka ko da ana yin gobe ba a cikin yawon ne ya wani cikin sa mai ba da bane ba mu da wani to da in ba ga yi wa suka annabi yake su suka ba na da ba ke gani shi a kan lura da ko da da wani ne ko da ba wallahi a ko da hadisi da yake da shi wani ne bu ko da mu da ba da ba ويوم ثلاثين شهر شعبان وهو وهو في رانا ثلاثين دولة شعبان أنا يقول شوي عمال بياس رضي الله عنه لولا بدأ عمال بياس من قام اليوم الذي يشرك فيه فقد أحسن ولا duk wanda yana da ranar da yake gobe zuwa cikin da ya saba wa baba alƙali da yi wa rawa wa guda wuri al'ayyam da ke kawo zama wani da aka ce baka ruri ne a duk da zai baka ruri ma yi za ku ala ƙarfi wa la yi ma'akaru ala ƙarfi shi ne gobe shi ne zai duk wanda ya baka ruri za a wani da ya in kuma bai ba za a ba su da zai shi ne mauludi shi ne mauludi na ɗaya zauriyar ma'araba ne a yadda da zafin duniya a duk da ranar arba ga mahaifi ga wanda ya yi wato tsaiwa arba ce ki kawo da la'ayar shi rabu yau ma'araba wa yau munana da ranar arba da ranar nana wa ya mutu shiriki inda na ahalar islam da ranar yaryana yaryana shi ne a cikin nama can ya ja shi daga nan an yi da shi ta samu da wani yin jini saboda ake wa nama wannan yana da cewa da lafiya mutum mutane sun ke jini wasu larawa su a yi a yaryana shi a kuke shi ya ba shi a can ya ji a ranar shi ya ta yi amfani da shi kawai ɗauka za a yi a amfani وهي أيام أمين المسلمين الذي يجعل كل شيء جاهز نبي يوم الجمعة المقلد وارد الجمعة كأي بقول الله لا يجمعنا عليه يوم الجمعة قول النبي بكل أين في أذن الجمعة إلا يوم قبله أو بعده فإن جاء الذكر لا نعرف كوباينا ذاك هي يوم جمعة ذاك هي يوم وعدو أذبر على الجمعة amma wani da ta kai wannan biya mun zama a gudunar da muka bauare ne kawai yau mun zauni mun bari da wani a saboda ita kadai ita ba ita mun da lalatar da ya lata su mu yau mun zauni annabi ne kada wani ya alƙura illa ji wa kuri ba alaikum istiya wanda aka wajabta muku wa in lam yajid ahadukum idan mutum idan dai ku bai samu ba abu da zai kai da abin da ya dauka ran azaba ba illa bi ha ainani sai bawo bawo ilimi kawai bawo ba ba ilimi ba aw auja shajaratin ko wato sandan mutiya bal yumdiku ya dauka ya take wannan ya hadi ya kai wannan azaba domin ya dauka in ba shi da ruwa don wani biyu da yi ba sai wani na ruwa ya ɗauka ya karya domin Allah ya hana na hudu don jari an yi har abada kullum sai ka yi wa huwa sanin kullu har da lafiya shi ne mutum ya shekara gaba ɗaya ba tare da ya ji hannun ba shekaru da lafiya da la ta ma na ta ma ta kuma da ya ce ba a zuri ba da ya ga zuri ba wani ya zuri za mu yi gaba ɗaya kuta ba kuna gani ko bi haka la samu da iman zaman abada ko ba azumi ko ba jiwa ba azumi wanda ya azumi na har abada duka ba da rai wa wani da lara da man zaman abada la samu wala annabi ne yi wani da azumi na har abada wala sawa ke yi azumi wa wala sawa ko wani da jiwa kan ga yana da yana da yau ba saboda haka ba azumi ne kamar shi da yi wa wani da na biyar mubarak da lokacin yawai muka tare ne ta da azumin bana biyu a gare shi misali da ne amma a azumin sallah ba wani ya mutu a wannan ramadan da zai ma a kowace gano za ka farko a yana da jira ta da cikin shi da wani shanuwa iya ne magana kawai da ya fara da su biyu ko uku ka jira ko ba da ruwa ba da ruwa babu da ruwa misali a yana ɗauka ne yau sai sai ta da abin jima ko ko da wani na kuma gobe ba ta kare ne kuma ya gaya mun jini da sai ce ba a tsara kun gama da haka asilan bila islami da gangan mutum ya rufaci haka ba tare da ya ci abinci ba وهو ما يسمى بالمثال يعني في مثال لقوله صلى الله عليه وسلم قول النبي الكريم والمثال نعرف ايه تذلل متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لا تواكلوا الذي يتكلم به تذلل فايكم اراد ان يواصل هو الذي يكون يتذلل وليواصل حتى الساعه حتى الساعه الذي يتذلل يجوع كيف يواصل حتى الساعه لا تجد يتذلل يجوع أما أنت تقول في الأول في الأول kuma aka koyar da wasu bai da yi da wasu kuma ba zai kawo aka yi wa Allah ba mu ba da ya ce ba Allah ne ke yi wa to da annabi yana ne domin iya ba ya ce yake shi Allah wani ne yake yi da shi kuma ya yi to da haka inda wani da wani wani ne ya رواه البخاري البخاري يروي نجد صوم المرأة وزوجها قابل متشابه المنافق على أي الزلاجين إلا بإذن هجر إجازة ثم يسمى وجلالة وأربعة من يروق قيادة الأربع أي مدينة كيوا وزيزة بكرة فوائد أما ثم يسمى yana rarrafa da hukumar daya guda ɗaya ne kawai da zuwa azumi ba tare da zuwa da zuwa abu da yake illa da ke da kawai da la'adar da lau la'adar sumun bar'ata bar'atu zai zama la'adar sumun bar'atu wa ba'adu a hannun kada ba ku da zai da yi azumi alhali yin da ya zama illa da ke da yi da yi da zama غير رمضان أما هو رمضان هو رمضان الحج الأول نعم متفق عليه الذين يباطلون الإيمان في أمور دعا على توحيد شرا وتنشأ متى الوليد والمنزل مر ذلك وعليه ما تضاء أمارات الجهاد لقول الله تعالى وسلم على ومن كان منكم مريضا ألا يجدون في نفسه ولا ذلك يشرك أو على سبب المشرك كما هي سبيلا فعيدة من أيام المسلمين وقال في إسواه وقال في wa amal maridu amma mara lafiya amma mara lafiya ya ji ba wani rashin lafiya da ba a amfani wani lokaci duk da shi ne ya ba ke ma wani ce ba a wani in ya gaya ba wani ne a ba wani sun ka mara lafiya biya suna ba da juna wani kuma ba duk wanda aka za ka kalle ka ne kace yake ko wani karkara da ke ba a wani wani ne a nan a cikin wani wanda za ka ce za ka ce a nan za ka ce a nan amma wanda ake ba da zaɓi wa ruwa ko ƙa'ida da duka ne ko ne ko wani ba ce ko ko wanda aka zaɓi ko ke kara da zaɓi ko a zaɓi duka wa yawa dan za ka san biyu suna yawa a kan zai ce ba da yi ne da an zaɓi kulli yawan jiki ne kajuwa zai biyar da jiki ne ko tsara wanda ya yi aka ce ba ko wani tsara ne. Rinse ne an haɗa dama da duka ko ya haɗu. Ike amma ne ne da dole a cikin kawo ali a wannan wannan ne da ne da ko ko to da da da ko ne illa ya ta ka da ne ba da to ne da ba ka ko ya zo da ba da sun ce ne biyu al'adin wa zumata da ne al'ada da ne din ni ki alai man tabaru za ki ya ni kauli aisha radiyallahu anha to da kan da dai ta ko nan ko ki kaza ko mutum ya na umarnin da biyan aiki wala ta kwarin da za su tsada ba a umarnin da biyan tsada muka rabu da mai na uku a kefu wa kefatun kabira da ta fiyo da ta fiyo a kwamfuti wanda suka bayyana allazina alladan la yuqitani dawwa wa asiri al-dunya wa alayhi man ya'am aw fi yawmin miskin da su yi da su yi a kowace rana saboda haka ba ko ba ku yi tsira sun ce ne ba su yi alimai ya sai yau su na na ba ba ku mutum bai wani kasar wani wani sun ya zo ne ne ba wani biyar ba ko su ku ce ne ne ne kwana biyar ne ne wani mutum ne ko ji ko ji wani ne ne ne ne ne ko ba la wani ne ne ne ne da ne ne ko haka ya ce ba saboda ko wani sun ce ko wani wani ne ba su wani kawai sai dai ko su ka da ya ko ma ne shi da ya da ne da ne ba abu ne da haka aka ba da su da ku ba da ke ku ba da su ba su amma dole ne Allah ya yi wa mu shi da Allah da ya ba shi da Allah ya yi wa mu da ku ke a ga sabar Allah ma Allah ya yi wa mu da Allah ya kada wannan ma ya bi wa wani ne ko da dan da ga ni ko ke karatu ne yawa ka san ba wani alimin ko ke yawa karai ko Allah ya alimin da ba ne ko ne yawa ni Allah ba ya tura maka ne wa la yukallifu Allah nafsan illa sai ne da Allah ya yi wa wanda shi kuma a ta da bu shi da alimi da wata abubuwa da ibada da ya zai ya tuko ko da lafiya a cikin jiki a cikin cikin wannan wannan duniya ta duniya wanda ya samu zalla wala hakurin ya fi mai yadda ya kasa sai Allah ya ce a cika wala zuwa ga ba kullum dai dai lokacin sai a zuwa ga ba zuwa ya yi zuwa wala hakurin ko ba ya ga da ku shi za ki zuwa ga ba da yake a kai to wannan shi to kaga sai ce najiya nauku al'adil wal mutlaq me yi da bijai ba matsalar labarin da za a yi idan ka fada ala wada dai ba fa kullu mare yake ana ba su kawar kiyar ne da kada shi daya da zaru suna jin tsoron idan ba ki ta ga zuci saboda tsoron yara ta ga zuci saboda tsoron yara wajen yarwa ko zuci ina yin zuwa tafiya a samun ke zuwa ke ba wai kawai da wata ta'ar suna shi ma da ba za su jera da shi domin wata shi ne kara ɗaya biyu ɗaya biyu waɗanda ba sa kula da ɗaya biyu a cikin goyi tana jihar da wani kula da to haka ne ba za ta ba ta ba wanda da azumi ke sai a soke musu azumi ko in haka ne saboda haka kira in je yaran ko ɗan ɗan domin da lokacin da lokacin da ya fara zama a dabara a gida ne ya ba da dukar abincin cikin ta a wannan lokacin zai ba da ne da yake wala su ya yi ko wala su ya ne dalilin da ya saboda tsabar cinta duk abin da zai ji ya ce wanda lokacin da kike zai faɗa ya ga ya kuma cewa to ba za ki yi hadisi ba duk abin da zai ji da za ku ga in suna yi wani wani ba da ku ga ba in suna shayarwa ko tsotsan yaro to tsabar tsotso har jini ga nan ne ba da zai kuma ita ba ta ba irin wannan wanda ake aiki ke lamun nuna da kullum yawon da nake bawa malaman kuma ɗalibin ilimi ne kar kai ba kawai ya zama gwamnati ba ta ba sai wanda ya kake da wata da kayan ba ta baya kai nan da su da su ka ba amma ba za a zo kawai mu zo mu ce ne ciki da rijiyawa kawai su je ni gaskiya ba na hausa kawai da ra'ayi sai ka tambaye wanda ta yi kai wanda tambaye ka je da yi da ka wani ba saboda haka ba wai kawai gina da su ne rashin hanyar a kira amma zai ci da ake da wasu kiwo ko ka yau ko ko ka ta da za su ci da yawan san wata hau ba ko mura ba da yawa ko ba su ba to da mai ya ce wani da ko kina da saurayi nauyi wanda a cikin kawai zai zuru a wani da wani da ne ai nauyi shi ya ce a ajin zuwa da ta to ka ruwa ba zo da haka shawar da nake bayarwa ba fatawa ba su suka kiya lalle mai laure da shi ne wa dariya wanda ta yi ne wani rubutu wa da shi amma da zai da su sauki a bawa na da rariya bayan ya zo da ba a rai marka ba wa rai na kare ko ma da ke jiya da ba za su ji za su biyar za su biyar kuma za su biyar mukilan su ne ne ba da azumi abubuwan da suke ba da azumi malai ce ma yake da tsoro abu da yake ba da azumi sai ce ma yake da siyama usman abubuwan da suke ba da azumi kashi biyu na farko ma yake da wa yake da kabaru baka abu da yake ba da shi sannan kuma yake wajabta ramuwa kawai wa huwa yake fata a ya kai ya bada malami kuma za ka rama ramuwa ko na ɗaya al'adul wa kullu amrin mutum ya ci abin ko ya da gangan wa alaihi man tawallu hala ba da yake ce ne wannan da zai alaihi su ba da zuwa ba domin su ta kan yawa Allah da zuwa na biyu al'adu wa amrin mutum ya kasa ruwa mai da gangan sakka lafiya wa ayyuka ba kai ne ka yawwa لقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى عدو الذي يجد هو في قلب الله فعليه قضاء الجاهلات أيوه رواه الحديث وغيره له الحيض أو النفاق الآلة للنفاق ولو في لحظة الأخيرة هنا ممكن تأتي أول الخروج من الأولى في كمم في الاستمناء لدى استمناء الدين والكبير mutum ya zauna a ɗan yana kallon gaba da rami sai ya gaba wa wayyace kirkira a wuce shi ya yi tunani jawabu ta da sabon hudu da ke yi rajin da zaunati wanda ya ce na da ɗaya ne wato kun ya ce ne ta wani yanzu ba da ta au ban da hali ne ko rufu ne ne au kana da ne ko ko da hali ne cikin nari ba za su ne sauwa wannan yana ba da hali wani mutum da kasa kuma sai kariya sai ka yi labari wani tsillahu da amuru ya tsara da wani abu ta yi ne da yake da shi wato gaggauta fitar da wani ya aiki da wani ta kowace da shi wa ikradu bi yadi shi ko da shi ya hada hadin da yau ya da wani ya yi da kun ba shi da wani shi wa da ya yi da yawa duk ma da shi shi wa shi da shi na biyu mai tsilu wa yi kaza abin da yake ba da azumi kuma wanda yake bata da kuma yake wanda ya rawa wal kafara da kafara wa huwa imam la ghaira inda dubu wanda yake kama wayna guda uku kazai da kafara kuma ya bada aji shine imani a gurin dubu a gurin dubu wannan ne ya ake wa kafara saboda da ya yi kazai amma da ya yi yawa kafara an bayar da kafara ne wanda za ka wani ne wannan kai yin saduwar iyali da rana ɗaya da ba sauran gobe ya yi rawa amma wannan kamar sai malamin da ya fara abu dubu abu dubu a wani cikin a wani mutum ba zai cikin babban gawar ba ba ne zuwa a ɗari amma imam muhammad ya ce abu hanifa shi ne ra'ayi wal kafara ta yi cikin rama ita ko kafara da yan gabawa ko bai ba au to mu tare mu da kaje ko ya azumi wata biyu a jere au ya mutina mutina ko a ce da mutine guda قانون الدنيا وقال استمرارها كأكثر الأمر وبعضهم شرط التسليم تسليما بالكفارة وصل التسليم على التسليم شرط في عندها ولكن هو الكفارة في عندها إذا كنت ما كفارة فهو منها في وضع الآية عند الجنة لا يوجد في دورة لا يوجد في وضع الجنة لا يوجد شهرية أما المباركة فهي في غير amma ko da ni ne suka yi tsari a suka kawo a azayyar da ba ku Allah ya yi yau Allah ya yi amin to shine ma da yake abul baratu wa rajulu dawawu kuma da kafa da da yake na'am yawa umuru da su fi da abubuwan da ba ta fata a jiki a nan da muku da wani kalmomi da ya kawo na ɗaya al'akul wa tuku lafiya mutum ya fi yau wato abu na mutuwa au ku ce ko ku ce au ku ce ko a ci da tawa ku ya ku da ke na ba halin Allah ya yi zo tsarai sai sai ka ga wa a da ku irin wannan matsalolin da ya ku ji ne kiriya wala ka ba a rai irin wannan ba ruwa wala ka fara kuma ba wata kafara domin kila ta mu da haka ki kaudin ka da na da da ba da ya ce wannan cewa huwa kai duk wanda ya yi mantuwa yana azumi ba a kana yake auke ruwa ko ita ka dubin masauka to yi cika azumin da kawai fa inna ma ana amuru lahu wa taqawu Allah ba ku jin sarki ke ce da shi kuma ya dai dai ai ba wannan da ake yi wani irin wanda ne zo ma an yi kina ai ba ku mai ba dole za ku samu abu da amma wanda zai da ya gama ce tsaf ya tuna ya sha ruwa shi ma ya gama cikin sha ruwa bai tuna an ji ruwa dole haka idan fiye ya ja bai wata wata bayan da ne wannan da bai tsira azumin rabuwa ta je wurin gidan mutum sai ya hadi an yi ta je bayan ma za a je wajen al'ada da suna wani azumin da ke yin su fiye da shi shi ke ke wurin ita da gaske ne a cikin wurin da ba a kama wuna wa ta kawo ta ce wallahi ba a zarta a cikin wurin annabi ya ce shi da gaske shi ke ke wurin نفر الله ومتفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع الأمة الخطأ والجزية ألا يا زيبا الأمة تذكر الجزية والدعاء ومسكوا عليه وكما أبدا أكا كيل الدعوة الأمة لو كنت منا يقول لك أي أبدا تذكر كيف لا أدري بالله كان Allah da zuwa da ba Allah ya yi ba wa wani sauki ya dawo yana shekaru a wannan lokacin za a tare mutane ana faɗan ƙabilan za a tare musulmi za a tare in musulmi ne su za a daba wato gurgudu da alade da tare in musulmi ne kira a cikin gurguwa kira in ka cika za su kyale ka kuma ka cika ya wasu kai ka wannan na da kyale sosai musamman ne wanda da na ake wato a wani lokacin duk kayan da ake wasu ribar da ya Mujire yake cewa inna ma da mu so alƙalau wa tijar wa maskutu yi wa ne kaga wanda ya gaba zai iya wa aka je ka kai da hada amma idan ka kika ja ko ke Allah ne rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana bi Allah yake kalma har zuwa ga sura annabi yake dinga da ka ga da Allah yake kalma al-dunya Allah kar ka kama mu muka yi wanzuwa ko muka yi kuskure sai Allah ya sai Allah wa ɗauki da shi yake na yaya. Sahihu rawahu tabarani na biyu alƙalu biduni ta'ammul mutum ya kama ba da hada ya yi kiro ba shi ma ba a rawa ba ne da kauci da lari da fankara a wurkai wa annabi yake duk wanda abu ya da yi wa huwa ka'in yana azumi fa laysa alayhi qada ba wata ramuwa da mutum yayi wa rawu al-hakim da uku yake malu cewa ni kulli wakati bace ni ne da addu'a ce a koyo ko da yau zai rawu yana addu'a dan za ku kuna shawarar ku yi ne ai ba a so ki da rana a ai da aka ce ma Allah yana son warin bakin da ya ajiye ba bakin da ya ce suka wani kiri ne ya jirin wani da su ba haka wani akwai da ke ko idan da ya ce kamar da yin kai da yake faɗa babban hanji shi ne idan ya ɗau lokaci ba a ci a wasu wajen kama da wani kodu to wannan kodo shi ne da kalu kuma da tsadi wannan warin ba su ne azumi shi Allah ya yi ba warin ba su wanda suke kira ba shi ba saboda haka wanda yake fitowa na rashin cin abinci shi ake magana dan da ko ne ta magana ana kaura kai amma ya dauka rawar da Allah ya mutum ba ma ya san da aukin mutum ba ya san da shi ba ba sai da azumi ne ga gaskiya albarka ko ko da ruwa kar ka mutum da ba haka nan kai ka zai kuka ka yi roƙi yawwa magani shi a fatan a wani damu da wani idan ka yana magana ana so da kai jira ku kai yawwa yau da aka je a damu ni da ake so ya zo bayan wannan lokacin da tura kuma a bayan zuwa domin kai da ne a hanyar da ku zo ko wanda shi shi a cikin mutum da ba zai san ba ai kuma da shi ya yi wani wani da aka zo an kamar da ya wuce turare ba ni mai duba aliyar haka da ke kun ga har da kai kitiri musulunci ya zo shi da ya zo da ya yi tafiya ya zo sa kuke shi shi da ma ce za ku zo ga ke haka wannan bayan karfi da za a ji a hannunka da na duk wasu masoyiya na hannunka ya kawo shi da ya yi wannan abin da ya zo wannan jiragen da ake guga yana ɗaure ba za ka dai yau irin bala'i da muka da ke tara a da sai ka koma gida ka kana da wakar da yake bambari in ka kunna banko ka janyo hannun ka kunna da irin bala'i da yake yi shi za masu wato hujima da shi ya gama wato hada-hada a wajen ya koma gida a cikin kimanin wanda ya yi. Yanke ba da wannan duk musulunci ne ba wani musulunci da wani zai dauka ba su gani ba su da su musulunci da kawai wanda da ke yi da rayuwa a cikin ne sai kuma wani abu ya wani hada wani albasa da su ne kuma ya ce a kan samu albasa da su ne da ba kuma ya da ne wani kuma kuma yana da rayuwa Allah ya zo. Wannan shi domin ba amfani da abuwa da wani tsohon da jami'in asali an gane haka nan amfani da brush na hakura wal ma'ajus da shi toothpasting shi ita shi tuwa an gane kuma da shi da ke na hudu albasa na tuwa shi ne shaku da zai yi ba da shi shakarwa da fagewa da shakarwa da yin dukurar baki ba tare da kaiwa matuƙa ba ko ba zana za ta ba ban za ka wani musamman yara suna zuwa su yi ruwa ko su yi wasi a cikin ya halatta a wasu shi ne ya ni kawai da sun da za a ci zama da jiki da yake ci ibn salima saboda an da ya wani da hadisi da kibbi ibn sabra yana cewa da kishi ba ni ni bane na da alama bila kishi bin sabra shi ne an gane ku yawwa wato mai mutane yana cikin wadanda wato suka yi ayayi da wannan kaliyar waɗanda wato ya yi kira waɗanda ke kawance gaban da mangan a cikin ruwa na ba ɗaya zai zama lafiya ce ku kyautata alwala wa kalli ko ka kyautata alwala wa kalli mai da asali kar ka tsaye ne wa tsakanin yan yatsu wa ba da su ce ka ce ina ta zo da kai kar ka kai wa wata kawo sun ya kawo wa jini na jini da yi wa rawa halin suna na biyar da nake haru والقدرة في الأذن والعين هكذا كان كافر دكما وأتو أما لم يأتي إلا وراء كل ما تسمع إلا وراء كل والعين تأتي لا بأمان يأتي تقول إلا أقول وتسمى ما قد يمكن تقول قد يدعنا ko ka ta ta biyo kankanan da cikin makobar da ba an gane ko da jini wa ba da gaske yake gaba yake wa in ujida al'amu bil hajji ko da kana jin tsakin a gogo ba ku ba ka ji ba a kuma ko hajji ko ido ba ku ko ka ji tsakin na gida sannan ka duk ta amu biyar ya halatta karka ɗanɗana abinci amma da jirgi ba ta jirgi Allah ya ji da ya ji da shi kai da shi da komai din cikin ka ya da domin gurin kallon wa arziki duk da ya yi da Allah ya ji an ga abu sai sun guda wuri da ba guda ji to wannan halin da yake gane shi ya gane shi ya yi ba wai in ka kai shi kuɗi ne kawai amma halin da yake fitar da an gaɗe ko zuwa ya yi gobe ba to ma za su dangane da hannu ya halatta bayan an gama abin da na bakwai alƙawarin min zaune da jini wacce an gane tun ba mutum ya sa ya tumbaci matarsa ga dafi da kuma da idan an zo an yi da kuma idan aka bari ne ki ba da ba ya yi da ya da da rawa na Allah ya kare na na da ke kana cikin da da da da kabbi ko wanda kace annabi yana da ibada yana aiki ويواجه يرميه وهو كائن ينهج وكان أمركم بيده أما كنت الذي يعرف من لم يكن صلى الله عليه وسلم إن كان الله ما لا تبالي إلى منع أمر الله تعالى بيده تعالى تعالى بيده Ini tidak oleh segala jenis cewa mu matashi ya ajiye ya yi ya yi ɗaura aure da sha'abar ya ce da wahala a kai da gida. Saboda da yawa ana samun matsaloli an fahimta da yau yana an gwamnati da yake yau da aka yi a yi ta'in biyar da gida. Da yi da aka gwamnati sun fito ko da aka yi ma ya lalata sun fito da wasu akwai tazara. Alal akali wata shi ko ba a haka bane amma dai wato ana wata rashin da ne. Dole ne a yi da ne wani zuwa ga wani ba za mu zama matasa matasa ne wannan kalubale ko majalisi wanda yake da mata biyu wannan kai ne ai general gida da wani to sai yake a rawa mutum mutum da ya rawa shi ma da yake na takwas alhaukunan bidayya na wani ya aka dan allura ko da yin allura ni an na hawa in matsalar da zauri domin idan ta kai zuwa ga aljo zuwa ga ciki fa inna haka sai ne gairi da cikin mota tana kaiwa ne ba ta hanyar da aka saba ba ko domin kun fi a wuce ina ne yawwa ko ba ce ko ba hanci ko ba musamman baki shi ne a gani amma idan da ruwa ta kai ana sawa ta hanci ko ba ko kuma kaga ta hanci da ruwa to ban da ruwa shi ma da yake ban da wannan sai to ya ware ma allura da wanda ake yi da abu za ku kuma da lafiya da ake da allura da abu zai ware ma wannan amma allura aka ba ka da lafiya da a kira ma ko a hannu ko a baya wannan ya ga ya ba na da wani da wani yi wannan ba mutum ya tara ya ruwa ya kai ko ba gida ya kasa wani ya ba da kai da in ka zai yi to da haka yana ga ma zuwa wannan da ya yi amma abu da yake ko da za ka kai ya ba wa ma la yumkin an ihtiraz minhu da abu da ba a yi da za ka kai kai kan kuma kamar kura to ita kura ma ai cuta ce to sai kai ka ta ke ta ba wani kuma ba ta kai ya cuta ce to wani abu da ba ka kuma na goma duk ya malu da ba amfani da maganin da Allah ya yi ko ya zo wanda baya kaiwa zuwa ciki kalmara ne kamar koyi ne irin wanda ake jabawa a fata ko shi ne wani almarai irin babun da ake jabawa na ruwa a cikin fata wa balkani dai wata shi ne ilhela ilhela da masu asuma su yi ba an gane mara da rabu saboda cutar asuma shi ne gashi nan baya ga saboda haka banza ilhela wani amfani da ya ba ta kai na ja daya kalmar jini kira hakuri kira hakuri ya da yin da ake tun da ya abu da yin da ake saboda jin da jini da ruwan da ko ito da aka je yawan to za ka yi kira hakuri ito da aka za a ana iya yi baya ka yi hakuri a wani za ka zai yi da kanti ko kuma mutum ya haɗu ku sai biyu daga hannu wannan da ba shi shi ma baya ka yi hakuri na sha biyu mazubin hannu to da wani abu ne kawo da zuwa kan wanda da larawa ne daular wani ne gawa annabi la ya ta'alla an gane ko wani da shi alawa wanda zai da yake da wuce gaba kuma ba da yake akwai waɗanda da suna da jirgin a za a gaya ma ko waɗanda an mutu wani aiki sai an ba su wani abu da za a ce su rika taura saboda wani dalili yau wani abu da ake bayarwa na taurawa an fahimta da su ko bai kama da kinkan da ba za su ba ya tabbata ba kuma wannan ce shi na ko a kan yana taura wani abu ka ce wa ce an tara da abu an ake akwai ba shi larura da lallai ko a ba su abin gauraya saboda wata larura da kawai ko ba ya bayyana shi ne ba da laifi aka bayar ba wanda za a haɗiye wato wannan wannan zaki na sha uku idan ala alfazur wal inam fi yadihi idan alfazur ya kullu mutum ne ya maka an gane ko mutum ne ya maka yana tashi ya ba da cin abinci kawai yana cin da abincin kuma sai alhamdu ya kullu ya ta da kiran sallah na kullu alhamdu fala ya zahu a kare kafiya a da tun da makara ya yi a yadda kar ka ajiye ko mutum na zama kuka wannan ne makara kadai aka ba ozi ba wanda ya dace da kuma ba sai saura miki uku kawai saura wuce ba shi ne wannan Allah ya yi Allah wanda ya makara ya kare abinci ya ɗauka ana yi wa na akwai ranar daji ɗan biyu kuma da wa masallacin addu'a na da kuma na yi biyu da ana yi wa nan to kaga inda a ce azumi ne ba sai da wani kuma da shi ba kowa da ke da ba da kuma da sallana sannan da dawo to ana yi wa nan misali in da mutum daji ne ba ya daji ba da jiya ya ɗauka a karfe biyar sai dai ga wannan abin da ya aka a yi karfe biyar ba mu ba ku ne ba ku da saboda haka wannan ji da ya saura kuci biyu ga abinci a gefensa Allah ya jarabe shi da bacci domin bacci uku yi to da haka yana cikin a wasu kawai a kusa da kudu aka ba da jiran zalla ya ta ne ya tsara shi alfarmar da aka yi da kenan ya tsara amma kal'ada ta ce wurin Allah ya jarabe mu ma nan da annabi ya faɗa da muka faɗa eh sai bala dawo hada ya biya a da tauhid da yau da wa Abu Dawud na ja da dole mutum janaba bi kirin wankan janaba mutum ne janaba tun dare sai yi wanka har sai da alhuji ya kullu da shi shi ma ba da shi au da shi ko al'ada ita ma duniya yake idan jini ya dauke ka ko kullu alhuji alhuji ya hawo kullu da shi ba ko to da ka sai dai wa da lokacin wanka ta bi ke sai bayan da zuba ba ko أو يبارك قربا من الليل في الليل إلى بعد طلوع الفجر كما يجري في ذاته ما يحمل اليوم ويوقع فقل هو الأقدر تعجيله في الصلاة أبو في ملا أبو في شيء جنبك يبعث من الصلاة أو يبعث saboda ya zana na sha biyar an tsara yi ubi na hajjar wanda ta turare da rana don wasu ke ba a sa turare ba ya yawa ko ake kai sai abu kana wani za a sa turare da rana da wawu kana da bako daidai ne na hayaki ne aujo ko na jafawa a jiki auki ko na fesawa duke ko da ko da yana sawa na sha shi a cikin tsari gaban kawai mutum ya ce ga wani halin da yau kuke wani kwanu da ya yi a zaɓe wanda ne da ruwa wanda kuke dai ba wanda ya hana wanka na kai shi ne wani aiki saboda kuma shi ruwa wani halin da za su zo gani da wani da ya ba wani da ya yi na yin gawo لأن الذين لا يؤمنون أولئك الذين إن سوى هو الكافر ذلك هو المؤمن نعم متفق عليه وأما حديث أما حديث الذي في أفكار الحاج والوهابي وأن الذي في وأن فهو وأن أبيض ذكر من جابر يريد رواه أحمد وهو مسلم وأن حديث مؤيد جاء أحسن الأدلة ولا يحمل أن الناس يقول أنا أسلم ولا أحمل بالحديث الذي قبله وجود حديث الذي هو السبب وغير ذلك دون هذا من الأدلة التي تكفي دليل قيام رمضان أي رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي من قام رمضان هو الدليل أي وجد قيام الليل تراوي وتهجد على رمضان الإيمان بنا الإيمان واحتساب تقيم النادى غفر له ما تقدم من ذنبه لا غاب قامت أبوه قبل ذنبه متفق عليه النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشر ركعه النبي كان التسليم لا يصلى ركعه ثم شهوه اليدين من هذا الوجود الذي يسعى في وجهه وركعتين الفجر وركعتين الفجر في باب الساعه وتستر من ابانا akan wannan zai wuce ya ya kawo shi billah billah rawahu bukhari da muslim ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuni bi rawzan wa la tarkani ala an la hajjar raka cewa annabi baya da a sarrafa abu da ya a cikin rawzan ko da rawzan shi da wannan salatu ne shi kuma amma da duk wanda ya kuma lawo shi da yake da kai da shi da shi ko dura a cikin rawzan da shi idan ka suna yin wannan babu ne ke gaba da yi mai kawai abin da ya zama a gani da ya yi salatu da ya yi wata wata saboda haka a nan a nan an nan da ya yi ba sai wa sannan da rabin kiki idan ka fiya a cikin wani fajar ba biyu kike raka saboda haka an baka ko ba an raka nawa za ka yi shi sa in ba ma haka ne ke na kula da a ɗari ba ba ya da bayani na'am saboda haka ya yi ke yi ƙwarai
da kana to shi ne yake cewa ma ba da nabi da yi bi na wala da wala da gani fata kuma alai na hudu kada da da Allah ya zama kama da yadda da kani duk wanda ya tsaya a ranar da yadda da kani daren da da yadda da ta tabbata imanin wannan gaba yana da imanin da iman na gaba da da kuma da ta dawo da kani da ka mu gaba ta mu abu da ya gabata da zuwa fata kuma alai وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا ليلة الغنيم النبي يقول في البيت بنيني ليلة الغنيم في الوتر من العشر الأواخر عبارة لجوما كالجيل في رمضان دار رمضان عبارة أقول في جلد جلد جلد جلد بقي جلد إما لا يجب أن يجب أن يجب أن يجب أما ما كان لا يجب أن يجب أن يجب ko ba ku da rana ya samu sai ka ka samu amma ba su cikin gidan gidan da wannan lalaci shi ko za ka iya wani kai yau rawu da gani da kila kana da su da lalaci da lalaci da ashiru ashiru da awasu annabi ya da shi da mu ko kan da shi yana wada da da wada a yayin da wa da Allah yana rayu da ne ka kiyaye wajen da annabi ya dace wajen da ne da da take ɗaure da zuciyar muka faɗa ne yadda ne da malin ke ina ya tsakanin kiji ya yi da ibada ina ya yi da wajen daji da wajen da wajen ibada abin da ke haka ina ya zo ne da ne a ba wa wata lokacin gama ta musamman ita ba haramun da na wakilin da su da yadda su ya yi wa ba ina da ta yi amma ta yi wani da su sura sai ba su da wani lokacin saboda saboda kawai a cikin gawar lokacin da na bakwai ya kada jawo zai lawa da haka ne kun ya rasu da da na kada ya ce ce ne ya bai da Allah a ra'ayi da ya yi su ayi da ya ce ne da ta yi ba ni labari idan da wanda da ya yi da zai da su kare ba a kuma biya idan ba da ala ku yi a da ke ci ce Allah mai shaka abu mutum da abu ba ya Allah kai ne abu kana da abu a kai mun abu shi ne mutum da abu ba abu kana da abu kai mun abu da yi wa rawu ne kirkin shi ne rawu gobe da ba biyu kamar da muka yi sauki a gaba insha Allah ta'ala gobe za mu kammala littafin gobe zai zo da rawu mu kammala da gobe a kasa gobe za mu kara da da shi kamar yadda yake ka awwal mun fada ne ya Allah ya ba mu lafiya wannan kai ne Allah ya yi ba muna da kwala suna da kyawawa da su da wata ya yi ya ba da
آمين آمين
Wannan tambaya cewa bayan sallama yau ne kwanakin nila azumin nabula duba da gabatowar azumin nabula abin da ya kyau shi ne saboda ake fi idan ta saba kawa da bala'in ita akwai ba da sarki cewa wato akwai a cikin da ya zo cewa kan su kuma cewa wanda ya zama da da azumi biyu ko yau suka ce ta saba da yin da za ka yi dai a wuta za a ba ka azumi ba ka kula za kuma ka yi azumin halin jirgin ko har alhaji kaga ka ba da dangana juma'a da asabar amma abin da ya yi yawo da kuma bayarwa a kan yawo da wanda a yi idan ya kai rai shi kawai a nan yana yin azumi da yawa amma sun samu ne da ya kai rai shi kawai samu rika ba da zai yi da ya yi ne na ramadana zai yi kaiwa idan sun ba da shawa a kan da ya wani shi wallahu a'lam akwai masu faɗin zaman na haka ba cewa a kai hakuri da aka zo amma ya kuma da yawa in ya kai yaki ba ku rago ka ba da shi domin da duka koma wanda ya shirya shi gaba ya saba zuwa wannan lokaci tsawon sati shi za ka iya abin da za ka yi wala ya mu da hannu a rai su kuɗa kamar yadda muka faɗa insha Allah gobe za mu fara karatu da yadda Allah